باب tayammuni babu abin da ke kada alwallah in dai dansi ne matukar ba jiya ba ne ko shi ba ta karya alwala ba sai dai ka ɗauki na jaka kawai amma alwalan na nan ko ka ta kayi yaɗi abin nan kayi ya ta abin nan salga bayan kayi alwala duk da haka tana nan Eh. Ini wato karatun Qur'ani da janaba ba ya halatta sai in ya zan kamar aya guda ko aya biyu wanda yake ka karanta don neman tsari kawai. Ko kuna magana ka kawo hujja wannan babu da cikin ka karanta Qur'ani. amma dai ka kama kai ta karatun Qur'an eh, irin karatun qur'ani wannan baya halatta matakar mutum na da yana ba amma mai haida idan ba eh, almajira ba ce ba za ta yi ba sai ta yi wanka amma in almajiri in almajira ce wato mai neman karatu ce to kaga kamin ta yi wanka kwanaki eh, yana yiwa ta manta saboda ka tana iya suna iya ɗaukar abin da yake jirgi ko abin da ya kafa jirgi da ya ta dora karatu za a yi mai hajji amma ya yi maye wannan kuma ko da giya ne ko ba da giya ba ko da kuda ya sha yi ma eh. a wallan ba ba ko da ba ba eh inda an ba a eh ba kare ba eh da ban bacin sallah da ba kai ka dai kai kai kana ko taba ba <laughs> illa ya in za ka yi in za ka yi sallah ka wanke ta ita na jasa kawai ka gane eh. kuma wanke na jasa bai bukatar niyya idan mutum bai sani ba yana da tufa da jiki tufa nan yana da najasa bai sani ba an ka ta yanka tufa wani yaro ya sai wanke shi kenan ya yi domin bai bukatar niyya ka gane amma alwallafa yana bukatar duniya kana abin nan kana da najasa da jiki jike nan famfo ya ta zubowa har ya wanke ta duka ba sai ka ko ka manta akwai da najasa inda ya tawar da shi shi ke nan ka gane gwamnati to eh to Eh. to ko da janaba zai karanta domin abin nan ah, abdullahi ibn abbas ya ce annabi ya karanta ba da alwala ba sai dai ya karanta su na ce alwala da falka ah, a ai kwanciyar hadafi karami da babba duk ɗaya suke bambanci guda ne in kana da babba ba ka ga masallaci eh? ba ah, abin nan eh, muka zuwa ga ƙarfin da ƙarfin da da na ƙarfe goma Eh, sunayen Allah idan abin nan in ka karanta don neman tsari ba ko ne ko da janaba. Ah.

da tsarki cewa an kai da abin nan inda ka karanta da jihar addu'a ko istidlal kawo hujja ba ko ne ka gane to ka ga ba yi ba aya au aya ta abin nan lil istidlal eh. a Eh. Eh. to ya tsara da ne in bai taba zakarin sa bai yawa in ya taba zakarin sa ya sake alwala don haka shi yau karami ya ya kare kenan eh. eh in dai ka sa wani abu ka goga shi kenan to babu ko ya lokaci ya yi الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باب التيمم wato babin taimama wani ya muni fara wato taimama tana da farillai asalin taimama ya yi nufi yamma musa idan ku yi nufin nan tana daga cikin kalmomi waɗanda yake zamanin jahiliya babu su don an ce in ba ku samu kafa ba ku yi nufin abin nan sai daga nan ka da suna ka ce ka yamma daga yamma mu musa da sanfi fili da kasa ku yi ta wato taimama na da farillai wasu nan tana da sunnoni wa fada'i tana da mustahabbai menene bambancin uku din nan farilla da sunna da mustahab da fadila don mace uku din nan ya ce wannan farin na ne ne ke na ya ce ne ta zama wajen wajen wajen ya abin da yake wato in babu shi babu abin nan ba a kan ba za ta yi kyau ba wato wani jurfi na abin ya baci kunna ba jurfi ba ne amma an ga annabi gawa ma'alaiha babu ta gannatin qur'ani sai mu fada'il wanda aka yana sauƙaƙawa yakan bai fadila ne kali ne wani eh, eh? ba wato farilla abin da yake jufi ne na aiki na sunna abin da yake ba jufin aiki ba ne amma an ga annabi ya dawwama a ba fadila wanda yake wani biyu yakan bar shi saboda haka wato bai yi karfin sunna ba daga fadala ya yi saura fadila wato kamar ƙari ba ma fara idu fa'ar batun wato fadillan taimama wato ita taimama ba ki iya tarifinta menene tarifinta taimama miyan ce taimama miya ita Allah eh? ba da ruwa ba sarki na turbaya sarki da turbaya suke kashi ne iba abin taharatun turabiyya amma alwallafa a'a wanka fa eh آه، الولاد أظن آه، طهارة مائية تشتمل على بعض أعضاء وعلى أعضاء مخصوصة آه، كافة طهارة طهارة مائية تشمل جميع الجسد قبعة